ake an fafata a wasannin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 ga kuma yadda ta kaya a wasannin kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United ta doke Walsall da kwallo 3 da 2 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leeds United ta lallasa Port Vale ne da kwallo 4 da 1 Alexander ta sha a hannun Bolton Wanderers da kwallo 2 da 1 yayin da Colchester United bata ji daɗi ba hannun Aston Villa da kwallo 2 da 1 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Oldham Atlet ta sha kashi ne hannun botan Albion da kwallo uku da biyu yayin da a yau za buga wasa ɗaya tilo a bangaren English Football League inda kungiyar kwallon kafa ta Bari za su fafata da Sunderland da misalin karfe 8 saura kwata na dare a agogon Najeriya har ila yau a jiya an gwabza wasan sada zumunci tsakanin club da club ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin inda ta kaya kungiyar kwallon kafa ta Boca Junior ta samu nasara kan Benfield da kwallo hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi ɗaya da ɗaya real supporting ko sun tashi chargers ɗaya da ɗaya su da raising yayin da real society matasa ta doke real union da kwallo biyu da babu ethiopia pop ta sha kashi a hannun lamia da kwallo ɗaya mai ban haushi celta bigo ba ta ji daɗi ba a hannun udinese da kwallo uku da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan sun tashi kundin doki daya da ɗaya bogos ta sha kashi a hannun real society da kwallo uku da biyu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta sd zamodia ta sha kashi ne a hannun atletico atletico bilbao da kwallo biyar da babu real valladolid sun tashi changers ɗaya da ɗaya tsakaninta da rayo vallecano ac milan ta sha kashi a hannun real betis da kwallo biyu da ɗaya yayin da leganes ta doke kungiyar kwallon kafa ta alaves da kwallo hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan kunnen doki daya da ɗaya bayan haka yau din za a buga wasan na sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya inda kungiyar kwallon kafa ta sevilla za su fafata da roma ita ko kungiyar kwallon ta deportivo za su fafata ne da Granada yayin da Napoli da su fafata da Espanyol da misalin karfe takwas saura kwata na dare agogon Najeriya, niger Kamaru da kasar Chad. Daga bangaren wasannin sada zumunci ko za mu leka bangaren sai da sayarwan 'yan wasan kwallon kafa na duniya inda horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho yace yanzu ya zama masa dole ya sake sayan 'yan wasa biyu zuwa kungiyarsa ta Manchester United musamman dan wasan baya na gefen hagu dani Ross dan shekara 27 na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kuma dan wasan gefe na tsakiya mai suna Evan Perez da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta PSG na kasar Faransa tana dab da sayan dan wasa matashi dan kasar Faransa mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Monaco ya suna kelin mbappe dan shekara 18 akan zunzurutun kuɗi har fan miliyan 180 ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal ta ce har yanzu bata daddara ba wajen ganin dan wasanta Alex Sanchez ce wanda ba zai fice a ƙungiyar ba tunda har yanzu dan wasan ya ya sake rattaba hannu wanda ya rage saura shekara ɗaya gama kwantirakinsa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal inda wasu suke ganin cewa dan wasan yana buƙatar zaman kansa ne a ƙarshen shekara. shi kuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea William dan shekara 29 ya fara nuna sha'awarsa na koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne inda ya ce yana jin daɗin zama a karkashin Jose Mourinho da yiwuwar Zlatan Ibrahimovic ya sake rattaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United bayan contracting da ya yi na shekara ɗaya ya kare. Daga karshe kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund na ƙasar Germany ta shaidawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona akan ta biya fam miliyan 135 in in har tana bukatar sayan dan wasan gabanta mai suna dambela dan shekara ashirin da haihuwa wanda ake ganin zai mai gurbin dan wasan barcelona neymar da ya koma kungiyar kwallon kafa ta psg akan zunzurutun kudi euro miliyan 222 huta lafiya